irin yadda hukumar tsaro ta farin kaya ta najeriya ta yi maza wajen sanar da cewa za ta mutunta umarnin kotu akan ba da izini ko beli na tafiya neman magani ga shugaban na 'yan shi'a Sheikh Ibrahim Alzazzaki da matarsa ya jefa kyakkyawan fata na fara samun sauyi akan wannan batu da ke ɗaukan hankali sosai. To sai dai sharuɗɗan da ta ya bisa cewa jami'an tsaro ne za su yi mashi rakiya zuwa ƙasar ta India ya sanya tambayar ko akwai wannan bisa a tsari na diplomasiyar ƙasa da ƙasa. Ambasada Suleiman Ɗahiru masani ne a fannin diplomasiyar Najeriya da ƙasashen duniya. Eh muna da dangantaka mai ƙarfi da indiya amma ba wai gwamnatin najeriya za ta sa inda su yi abin da ba su so ba abu ne wanda za a kai mutum neman magani shi dai abu ɗaya in jami'an tsaro ne za su raka shi ba zai yiwu inda su yadda wa'annan jami'an da za su raka shi su ɗauki bindiga ba don akwai dokoki na ɗaukan bindiga daga ƙasa zuwa ƙasa in har za su ɗauki bindiga sai dai dole sai an yi magana da gwamnatin indiya sun amince wanda za su raƙa shi su ɗauki bindiga ko a ba su amince ba duk da cewa har yanzu akwai abubuwa da dama da suke lullube a kan wannan batu domin babu cikakken bayani shin wane ne zai ɗauki nauyin kuɗin kai shi asibitin da matarsa a yanayin da ake ciki akwai batu ma bisa tsari na tsaro musamman na hukumar tsaro ta farin kaya ko kuma ma'aikatan leƙen asiri shin akwai irin wannan tsari ne da za a yi wa mara lafiya larkiya da za a sanya jami'an tsaro su yi wa wanda ake tuhuma rakiya zuwa wata ƙasa domin neman magani Malam Kabiru Adamu masani ne a wannan fannin da ke cibiyar Bikon a Abuja, wanda tsohon ma'aikaci ne a wannan fanni a cikin ƙasar. Za mu iya cewa wannan abu ne sabo, amma abu mai kusan alaƙa da wannan shine idan an kama mai laifi saboda wani dalili ana son a rako shi daga wata ƙasa zuwa wata ƙasan to ana haɗa shi da jami'in tsaro akwai ma hurumi da ake da shi na a sami shi ankwa har lokacin da zai shiga jirgi to amma cikin jirgi a ƙarƙashin dokar ƙasa da ƙasa ba za a sami shi ankwa ba ah, to wannan na gani shine yake da kusa ci da wannan irin yanayi da muke da shi a cikin a Najeriya sai dai kaga wancan daga wata ƙasar ce zuwa ƙasarsa ta ainihi to amma munan namu daga ƙasarsa ta ainihi ne za a kai shi wata ƙasa daban don ya je ne magani shi yasa nake gani wannan sabon abu ne a cikin tsarin dokar ƙasarmu. na dai kokarin jin ta bakin ofishin jakadancin ƙasar indiya a najeriya waɗanda su ne za su ba da takardar biza ta izinin tafiya ƙasarsu domin neman magani ga sheikh ibrahim alzazzaki da matarsa da mahukumar tsaro ta farin kaya ta Najeriya wacce ta bayyana mutunta umarnin kotu amma abin ya faskara. To sai dai ga barista mai nasar umar masani a fannin shari'a Abuja ya ce akwai fa abubuwan la'akari da su. Abin da yake sabo a nan shine eh, ma'anar ka tahi beli amma tare da jami'an tsaro. suna tafi da kai ah, shi ne yake sabo za dai a fita da shi tare da jami'an tsaro suna lura da shi kuma suna sa ido a kan duk matakan da ake bi na neman mushi lafiya har lokacin da za a dawo da shi wannan ne dai karan farko da gwamnatin najeriya ta mutunta hukuncin kotu akan sheikh ibrahim alzazzaki tun daga shekara ta 2015 da ake tsare da shi abinda masharhanta ke cewa zai iya yin tasiri sosai wajen sulhunta wannan batu dama dai bayanai sun tabbatar da cewa wasu sarakuna sarakunan gargajiya da matsafin shugabannin Najeriya sun kai ga sa baki a ƙoƙari na shiga tsakanin ɓangarorin biyu. Za a sa ido a ga yadda za ta kaya a kan wannan batu. Uwais Abubakar Idris, DW Hausa Abuja, Najeriya.